alhamdulillah kira da farko da nasiha da zan yi shine mata su sani cewa ba mun ce babu wani maganin da zai kara miki eh, ni'ima ko wani abu a jikinki da zaki samu jin daɗin mu'amala da mijinki ba mun kore ba ne amma muna so mu tabbatar miki cewa duk matan da ta ce sai kin sha kaza ki biya bukata tsakaninki da mijinki yar da fara ce ta yaudare ki tare na miki hankali abinda ake bukata shine na farko aka ce duk matan da take da wannan matsala ta fara bincikan na farko tana da matsala na rashin lafiya Hmm. akwai cututtukan da suke dauke sha'awa mace hmm. musamman amradul udwi da larabci ana ce da hausa ana ce masa cutar sanyi akan ce cuta na infection hmm. wannan ciwo yana dauke wa mace sha'awa kuma yana sa mace ta kaurace wa mijinta abu na biyu idan mace tana da matsala na damuwa a tattare da ita yana dauke mata sha'awa damuwa yana dauke mace sha'awa musamman damuwa an mata mutuwa ko wani abu ta rasa ko rashin zaman lafiya tsakaninta da miji yana dauke sha'awa abu na uku yunwa mace ta waye gari tana cikin yunwa hmm. yunwa yana ɗauke mace sha'awa abu na hudu kuma environment to duka sai an kalli waɗannan amma sai mu fara akan magana abin da ya shafi bangare na cuta wannan ciwo na almuradul udwi cuta ne wanda yake da tasiri a jikin mata sosai da sosai hmm. yana sa mace ciwon kai ya sa mace ciwon baya ya hmm. sa mace tashin zuciya ya sa mace kaikayin gaba ya sa hmm. mace fitar da ruwa ya sa mace in mijinta na saduwa da tana jin zafi ya sa mace mijinta na gama saduwa da ita jini ya fara zuba ya sa mace ta tsuguna ta ga fitsari na fita kadan kadan ya sa mace wani lokaci in al'ada ya zo sai ta yi wata biyu wata uku sati hudu al'adar ta bai zo ba wannan ciwo yana sanya wa mace duk lokacin da ta samu ciki ko ya kai wata shi da sai ya zube wannan ciwo yana sa mace kawai nonon ta dinga fitar da ruwa dichar muzaffar ya ce wannan ciwo ya kai matukan da yake sa mace namiji in ya zo kusa da matarsa sai ya ji wari mm. kuma in namiji ya sadu da ita wahala da zafi yake samu a jikinsa Su wannan ya kamata mata su kiyaye wannan ciwo ta yaya mata suke kamuwa da shi malamai sun yi bayani suka ce hanyoyin guda uku ne akwai bangaren ƙazanta akwai kuma ɓangaren ɗabi'a misali tsaftan banɗaki mm. yana daga ci abin da ke haifar da wannan inji wasu likitoci na addini mm. za ka ga bayan gida akwai kazanta ga kuma an sunkuya turiri yana fita yana bugun jikin mace mm. na biyu wata macen kuma ba ta da tsafta a jikinta za ta iya tsarki ta haɗa tsarkin fitsari da na bayan gida kuma a lokaci ɗaya kuma wandan da ta sa ga gumi ga wannan ya hadu a jikinta me yasa ba za ta samu ciwo ba sannan na uku mace wasu ba su sa wando suna tafiya ƙura na shiga jikinsu wasu matan sukan الظن